Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Dubun dubatar malamai ne suka fito a kan titunan birnin Lisbon a jiya Asabar a ɗaya daga cikin manyan zanga-zangar da aka yi a ƙasar Portugal a shekarun baya-bayan nan a daidai lokacin da gwamnatin gurguzun ke fuskantar matsaloli da suka shafi tsadar rayuwa. hadakar kungiyoyin malamai ta ce ta yi hasashen samun sama da mutane dubu ɗari cikin tattakin babu wani kiyasi da 'yan sanda suka fitar na waɗanda suka halarci zanga-zangar wannan ne karo na uku a cikin ƙasa da wata guda da malamai da ma'aikatan makarantu suka gudanar da gagaruman zanga-zanga a ƙasar portugal malaman da ke kan mafi karancin albashi suna karban kusan euro dubu da ɗari ɗaya a kowane wata amma ko malaman da ke kan albashi mafi tsoka ba sa karban abin da ya haura euro dubu biyu suna kuma son gwamnati ta hanzarta inganta ayyuka ministan ilimi jao costa ya ce ana ci gaba da tattaunawa da kungiyoyin malaman kuma suna fatan cimma matsaya nan ba da jimawa ba 'yan sandan tunisia sun kama wani hamshakin dan kasuwa kamel al-taif wanda tsohon na hannun daman hambararren shugaban kasar zainal abidin bin ali ne da kuma wasu manyan masu fafutukan siyasa guda biyu inji lauyoyi an kama altaif mai shekaru 68 ne a gidansa da ke tunis babban birnin kasar inji lauya nizar ayed sai dai bai yi wani karin bayani ba 'yan sandan sun kuma kama abdulhamid jalasi tsohon babban jigo a kungiyar enada mai kishin islama da ke adawa da shugaba kai sa'id da kuma ɗan gwagwarmayar siyasa kayam turki tunisia ta samu karuwar kame da gurfanar da 'yan siyasa da 'yan jarida da sauransu a gaban kuliya tun bayan da sa'id ya karbe madafun iko a wani gagarumin yunkuri na adawa da majalisar dokokin kasar a watan yulin shekarar 2021 tun lokacin ne kuma masu adawa da sa'id suke zargin shi da mulkin kama karya a kasar da aka fara borin kasashen larabawa a shekarar 2011 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ibrahim zakariya ya fita daga hayyacinsa a lokacin da ya makale kusan kwanaki biyar a karkashin buraguzan gidansa biyo bayan girgizar ƙasa da ta afko a turkiya da siriya a cikin makon nan dan shekara 23 mai aiki a wani shagon sayar da wayoyin hannu a garin jebla na kasar siriya ya rayu ne da ruwan dauda da yake diga a kansa kuma daga bisani har ya fara fidda rai ba zai rayu ba na ce na mutu kuma mawuyacin abu ne na rayu in ji zakariya wanda aka ceto shi da yammacin ranar juma'a yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na associated press a gadon asibitinsa a jiya asabar a garin latakiya da ke gabar teku inda mahaifiyarsa mai shekaru 60 duha nurullah take murmurewa kwanaki biyar bayan wasu gagarumin girgizan kasa guda biyu da suka yi sanadiyar rushewar dubban gidaje suka kuma kashe mutane dubu da takwas sun sa miliyoyin mutane sun rasa muhallansu kana masu aikin ceto sun kubutar da wasu da ake shakku ko za su rayu a ciki har da wani jariri mai watanni bakwai da haihuwa yakin da rasha ke yi a ƙasar ukraine ka iya ci gaba har abada in ji shugaban kungiyar sojan hayar rasha ta wagner group a cikin wata hira ta faifan bidiyo yevgeny prigozin ya faɗa da yammacin ranar juma'a cewa za a iya ɗaukar watanni goma sha takwas zuwa shekaru biyu kafin rasha ta karɓe cikakken ikon yankin donbass mai masana'antu a gabashin ukraine prigozin ya lura cewa yakin na iya tsawaita tsawon shekaru uku idan moscow ta yanke shawarar kwace yankuna da dama a gabashin kogin dnipro ya yi waɗannan kalaman ne yayin da ake shirin cika shekara guda da mamayar da rasha ta kai wa ukraine prime minister canada justin trudeau ya faɗa a jiya asabar cewa bisa umarninsa wani jirgin yakin amurka ya harbo wani abu da ba a tantance ko menene ba wanda ke shawagi a saman yankin yokon mai tsaunuka a canada kwana guda bayan da amurka ta ɗauki irin wannan mataki akan alaska Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wata ƙwarye-ƙwaryar shirin zauren VOA da a yau za mu tattauna abubuwa da suka jibanci harkar zaɓe sanin kowa ne cewa najeriya za ta yi zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki ranar 25 ga wannan wata da muke ciki sannan za a yi zaben gwamnoni ranar 11 ga watan maris mai zuwa a yau ina tare da manya-manyan baki mutum biyar ko da yake muna jiran na shida akwai tsohon ministan watsa labaran najeriya alhaji ibrahim da suki na kande yana wannan zaure akwai sanata mai wakiltar jihar neja ta arewa sanata aliyu sabi abdullahi akwai alhaji sabo imam gashuwa akwai honorable bala amani da kuma muhammad salih hassan sai kuma ni mai gabatarwa madina dauda muna muku maraba da zuwa dukkan kuwa nan bakin to an fara kamfe a najeriya 'yan watannin baya duk wanda yake najeriya ya san yadda abubuwa ke tafiya ina so in fara da tambayin tsohon ministan watsa labarai alhaji ibrahim da suki na kande kaga yadda ake siyasa a najeriya nan kaga yadda ake kamfe na neman tsayawa takara a najeriya nan ba ma wannan karan ba na shekarun baya yaya kake kallon yadda ake waɗannan yakin neman zaɓe a yanzu to salamu alaikum ah, yadda ake yin a wannan kamfen yadda dokar a zaɓe ta ƙasa baki ɗaya ta tsara cewa ya kamata a yi a kamfen shi ne da ke yi saboda babu wanda yake yin nashi kamfen ɗin daban da fiye da yadda aka tsara a cikin dokokin da 'yan majalisu suka tsara mana suka ce a cikin dokokin nan akwai abubuwa da yawa da ta kusa na ɗaya akwai maganin kashe kuɗi akwai daidai kuɗin da aka tsara cewa za a kashe akwai abubuwa na ta'addanci da aka ce ba zai yiwu ba a cikin kamfen da za a yi da sauransu so fatan shi ne za a ci gaba da haka har ta kai mu gaggacin yin wannan zaɓe da aka saka za a fara shirin 25 ga watan a cikin wannan shekarar da ake ciki so muna fatan cewa za a yi shi a cikin lafiya cikin lumana a kuma wanda allah ya ba nasara shi zai dauki zaben da za a yi insha Allah. to bari ɗan ƙara tambaya ɗaya kafin in zo ga mahalarta zauren nan akwai ƙorafe-ƙorafe da mutane ke yi cewa ana wa'annan kamfe ɗin kamar yadda ka faɗi ana bin dokar zaɓe yadda ya dace a yi kamfe amma kuma akwai mugayen kalamai da wa'annan masu neman kujerun misali na shugaban kasa da sauransu suke ta yawan yi a tsakaninsu shin kana ganin hakan ya dace a bai dace ba wayannan mugayen kalaman amma babban abin da za mu yi la'akari da shi shine yawancin shugabannin ba su suke yin kalaman sosai ba magoya bayan su ne suke zage-zage suke maganganu suke batanci a cikin abubuwan da ake faruwa wajen kamfen nan wannan bai dace ba saboda wani lokaci idan wayannan kalamu na batanci ya yi yawa zai sa magoya baya su kuma su shiga wasu hali wanda zai bata tafiyar da ake shi a cikin kasa don a samu zaman lafiya da bayan an gama zaben gaba daya su fatanmu shine dole za su rage wayannan kalamu marasa kyau na batanci domin a yi zaben nan a ƙarshe allah ne zai ba mutum ɗaya wanda zai ci wannan zaben mm-hmm. a sauran kuma dole ne kuma a yi mubahiya a bi shi domin ƙasar ta ci gaba to muna godiya kwarai bari zo gare ka sanata aliyu sabi abdullahi ka tsaya takara tun shekara 2015 ko ka kuma sake tsayawa 2019 menene kake gani bambanci a yadda ake gudanar da kamfe din wannan zaben eh to ah, jama'a barkamu da haka salamu alaikum ah, abin da kawai zan faɗa shine yanayi a canjawa in akwai wani abin da zai zama watan kamar bambanci ba zai rasa nasaba da yanayi saboda wancan shekarun da aka faɗa da zuwa yanzu abubuwa da yawa sun faru kuma a dalilin haka zai sa dole kamar da masu karin magana kan ce in kiɗa ya canja rawa dole za ta canja amma abu ɗaya da zan faɗa da na san bai canja ba shine ita neman yawon neman zaɓe ko kuma yadda 'yan takara ke yawo nan da can suna bayyana kansu don su yi ma al'umma magana bisa a zaɓe su abu ne wanda yake wajibi ne a yi kuma kowa na iya ƙoƙarinsa da abinda kuma zan ci kila ya fi yawa yanzu shine mu duba irin facebook ni ne su instagram da su social media dai abu da ake kira social media mm, dandalin eh, sada zumunta to wannan shine babban abu da yanzu da za ka ga watan ya bambanta da wancan lokacin saboda wancan lokacin bai yawaita kamar yanzu ba hmm. kuma mutane da yawa yanzu sun zama kamar 'yan jaridan kansu shi yasa na yadda da magana da shi minista ya faɗa hmm. cewa yawancin lokaci za ga wasu ma baka san ko su waye ba ne sai su shirya batanci su kawo bidiyo wanda na karya ne a haɗa wannan a haɗa wancan a haɗa maganganu kafin ka sa abin da ke faruwa an sake ya tafi duk inda ya kamata amma a nawa fahimta 'yan najeriya fa masu hankali ne kuma sun san abin da suke so saboda haka duk abin da ke faruwa ko ya ta faru a ƙarshe dai fatan mu allah sa mu ga ranar da za a yi zaɓen nan lafiya hmm. kuma ni ban da wani tsoro hmm. ko haufin cewa lallai in wannan ranar ya zo insha allahu za a yi zaɓen nan kuma wanda allah ya ba na imani shine wanda allah yake so kuma ana fata ina fata dan takarar nawa jam'iyya allah ubangiji ba shi nasara sabo imam gashuwa barin ji ra'ayinka a game da bayanan da shi sanata ya yi ya kake kallon yadda abubuwa ke gudana yanzu domin na san kai ma ka ga irin zaɓuɓɓukan da aka yi a baya ya kake kallon al'amarin ta hakikanin gaskiya salamu alaikum kamar yadda tafiyar siyasar 2023 eh, da ke nunawa akwai abubuwa na ban tsoro domin abubuwa ne wanda mafi yawan jam'iyyun nan guda biyu wanda suke da karfi apc da pdp tun daga zaben fudda gwani an bar karatun a baya domin harka ce aka yi mai karfi ya kwata wanda kuma aka ake dimokuraɗiyya me kake nufi ba a bari yan jam'iyya sun zaɓi shugaba da kansu ba yawan yan takarar nan biyu kuɗi suka sa suka saya a kasuwa domin kowa sai na da pdp ta yi nata yadda tana ta tashi ran da apc ta nata yadda tana ta tashi to ka gano tun daga farko ma shugabannin kuma kana da tabbacin haka tabbas ni yan najeriya suna tare da ni ni na da shaida kuma yan najeriya saura saura haka ni yawan rage ba yan najeriya wa'annan jami'u masu biyu masu kanti mun san su mabiya su mun yi su su ah. hankali da su domin ba su zaɓo da ah. gartattu ah. ba farashi aka amfani da shi aka sai gwamnoni sa kawo dalajar suka fi da shi. wannan wannan dai ba gaskiya wannan babban zance ke wannan wannan kai ka daɗe kana siyasa to za ka iya ka rantse baka taba hidda kuɗi ka kashe a cikin siyasa eh amma ba na siyan dala kenan kuɗi na aiki kuɗi ne kuɗi ne yanzu na zo nan ai ne kawo ne maybe na zo mai a mota na zo kuna hawa malam sabo amma siyan dala kai yanzu kana kayan marmari saboda haka kana kayan marmari yanzu kana so ka kawo na ciniki aka yi aka biya su wannan tallan kayan yake ka ga wannan magana wannan magana na ciki sabo kaga abin da zargi ya kai ga samu jan hankalin hukuncin kotun koli. Domin an yi zargi da yawa a abin da ya faru tsakanin shugaban majalisar dattawa Sanata Ahmed Lawan da kuma ɗan takarar da ya nemi wannan kujera tasa Bashir Macina. To a kotu an ce akwai zargi. Zargin nan in ba tabbatar da shi aka yi ba, mm. to ba zai taba zama gaskiya ba. Mu a wayannan maganganun da kake yi ba mu mm. ga inda ka kawo mana hujjoji da zahiri cewa an ba da kuɗaɗe ko kuma gwamnoni sun ba da kuɗaɗe ba kai ma an ba labari ka ji ba a ya yi wata ne to shi wanda aka ba su kai da ka ba su sun sun kai da ni ga mana an yi ba da abuna tare da su ba su da suka karɓa kuɗin su rantsa da Allah da su wanda su yau ke saka wannan yan takara so sai ba su ba da kuɗi ba an zaɓe su su rantse da Allah ai mun san Saminu ba sa da kuɗi ba kamar da yan takara amma na ce guda biyu nan gaba ɗaya duk jirgi ɗaya ɗauko su a kuna yan talaka saboda ga ba su tsara guda ga fili ga mai doke ku tantance ah, to Muhammad barin ji bayanan ka kai ya ka ji wayannan suka da da saboyi yanzu na cewa ga shi wai ya ce kuɗi ya taka rawa a wajen fidda 'yan takara. Eh, to, ni dai na farkon fari ni a wannan zaɓe kamar na apc ni memba ne na election monitoring committee na convention na apc wato kana cikin wanda suka sa ido wanda kwarai da gaske ina cikin 'yan sa ido kuma na cikin ma 'yan accreditation da ni aka yi convention awa 24 na apc amma ni ban ga envelope ɗin kuɗi ba da aka ɗauka aka ba ma wani wai iya zaɓi wani amma na ji wai kamar yadda shi yake bayani yanzu kamar yadda shi yake bayani to kai ke da hotel din ka je hotel da shi yake kai ke da hotel din kenan da shi director amma amma da muka sani duk waɗannan zargi da ake magana a kansu yanzu duk an riga an wuce wannan waje oh. saboda haka an riga an sami 'yan takara a pdp an samu a apc <laughs> an samu a sauran a duk jam'iyyu guda goma sha takwas da ake da biyu ne manya a manyan kenan sabo manyan kenan jam'iyyu sha takwas gare ma wannan kasa hadda shi da shi jam'iyya abin da ya rage ga mu a yanzu 'yan najeriya shine mu duba a cikin waɗannan mutane hmm. mu duba wanda ya cancanta wanda yake da nagarta wanda muka ga zai fitar da mu ko zai cire mana kitse a wuta cikin halin da najeriya take ciki yanzu kowa yana kuka kina kuka ina kuka har shi sanata yana kuka kowa ma yana me ya kawo kuka ake duk ba wanda ba me ya kawo kukan yanzu kukan canjin yanayi kukan canjin yanayi saboda mutane na kukan abubuwa waɗanda ba su saba da su ba ko kuma wani sabon yadayi ko maganan kuɗi ko maganan wani abu da shauransu dan adam dai baya rabuwa da matsala a rayuwansa mm. kuma dan adam baya iya wa dan adam maganin matsala mm. amma yana iya zama sanadin dan adam ya shiga matsala yana iya zama sanadin dan adam ya samu sauƙi a cikin al'amura to magana na zaɓe a yanzu muna da mun samu sabon dama yanzu idan ka ji daɗin mulkin da ya wuce kai ka san abin da za ka yi idan baka ji daɗin mulkin da ya wuce ba kai ka san abin da kai ma za ka yi kuma a cikin 'yan takarar nan abin da ma ni nake so in yi magana na musamman a kai game da 'yan takarar nan shine abin da ya kamata a yanzu shine ya kamata a ce su fito fili kamar yadda muke zaune a zauren nan muke batu a kansu mm. ya kamata su shigo zaure su fito wannan yawon da makaɗa da kaɗe-kaɗe da hauragiyar iska ba ta da amfani ga ɗan najeriya a yanzu ba shi ba ne abin da ya dace shine a zo a gaya mana abin da za a yi mana ta yaya za a yi a yi mana waɗannan abin a babu hujjoji mu yadda da hujja kafin mu zaɓi mutum. To a wani dandali kake ganin ya kamata a yi wannan domin ai abin da siyasa ita gada kenan eh. duk har ita kanta ƙasar Amerika da muke eh. kwaikwayonta eh. ana yawon kamfe jiha jiha jiha duk wanda ya fito tsayawa takara sai ya yawon kamfe. Kwarai da gaske ko a jihar American ai ana yin debate kuma ko a jihar American ana yin town hall meeting ana zuwa jiha jiha guri guri ana zama da masu sharhi na na al'amura da yau da kullum da kuma masu ruwa da tsaki a harkoki na siyasa a fito ɗan takara da kanshi ya zo ba ya aiki wani ba a ji da bakin shi saboda shi za a zaɓa ba wai wani ne za a zaɓa ba wanda ka zaɓa a matsayinsa ko na gwamnan ka, ko na sanatan ka, ko shugaban ƙasanka shi ne yake da hakkin da zai biya maka bukata ba wanda ya zo raka shi ba da waɗannan bayanai na muhammad salih hassan za mu dakata a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗora. A madadin bakin namu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. zuwa gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita ɗari da biyu 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Assalamu alaikum. Ni ne Malam Lassan Ibrahim. Ni aiki na yankan farce a nan a kasar Ghana. Ko Ghana ma kumashi don ban san wani wuri ban da kumashi kumashi ne sani tun da ya sani sana'a ta yankan farce don na gare sana'a ce ta yankan farce mai sauki tun da kaga shi ne baka da wani jarin da za ka yi wani babban sana'a ko wani sana'a sai da jari amma kaga shi yankan farce jari ne dan kalilan ne ina duk sai almukus sannan ka samu kas kana da kayanka na yankan farce to sai ka zo ka yankan farcen ka ba tare da wani yana bin ka bashi ko wani na maka abin gashi a kan kayan hakin kanka ne ba na wani ba na ka ne ba na wani ba shi yasa ina yankan farci shi ya gani gan shi shi shi ne sana'a mai dan sauki ke ni dan Nijar ne kuma inda ne manomi na ƙauyen intuwila kuma na guda goma sha shida yau shekara ta 60 da wasu 'yan watanni lalle abun da nake noma ina noma hatsi da wake da dawa da gujiya abin noma na kenan eh. to daga ciki abin da ya sa nika taho nan lokacin in ga kaman abincin bai yi ba bai samuwa na ga kamar ruwa kasan muna da karancin ruwa wani bi ruwan su zo kuma ruwan su ki su yanke ta an ɗauko hadari ga shi haƙi sun kai isa su yi ba su yi ba sai su sai su shi ya sa sai ni to bari ni yi ta shi sai ni zakka nan ta lokacin nan taso daga da Niger zakkuwa Ghana akwai wanda ya bani lalle zai ta yi Abidjan ya zo nan ya biyo ya ga lalle ana samun ana samun kuɗi amma huce ana sun kai sun kai Abidjan amma ce min lalle in ka tsaya nan Ghana ya hika ka ida Abidjan to ni ma ni zaka gana ni ga lalle ta hayi abiyan da abiyan ma na taba zama abiyan to ni ga gana cikin ta zama eh, gana ta zama abijan to tun wani lokaci ne yanke zuwa eh, yanke zuwa abijan ko komunan da zama tun kasan tun da nake zuwa can tun akwai ofo da rai ne tun akwai ofo da rai ne amma duk gwamnatocin da sun ka hau sun ka hau na abijan wallahi ban san in zo in zo abijan ba sai dai gana gana ne yanzu ne gana dai ni nan na gana dai ni yanki cibiya nan na ko ina yanzu kamar dai a ce mai hawa ta ma nan take shekarar da na shigo gana ina lissahin tun shekarar da baban gida ya karbi mulki ga buhari na mulkin soza eh, yau ina ganin shekarar ta kai talatin ko da wani abu ma ni ban tun da na shigo gane ban san wani birni ba ban da kumashi ban san wani birni ban da kumashi ko kumashi ma ababu ko ababu ma lambatu to lalle ni da na shigo ban samu wani kalubalen komi ba sai an ka tambayin takarduna ni ba da shi kenan na ciki ba ba wani kalibare ne abin da samu to lalle lokacin da shigo gane sun sa ana yankan wani wasu ma ba su sani ba don wasu suna mamaki lokacin da shigo wasu ma suna mamakin kakana a kai suna jirin kakana yankan farce shi eh amma kuma wasu sun sani dan akwai hausa da yawa dan hilin goro nan muke zuwa da hilin goro da kuma nan cikin kasuwa tun lokacin da ni zo gana tun lokacin nan ban wasu samu wani kalubale da na samu sai lokacin corona eh lokacin corona lalle in muka aka tsaida mu muka aka tsaida mu gida fiye da sati uku ba mu kewaya ba eh kuma shi ne muke abincin da muke ci ma Allah kawo mu shi na akai abincin da muke ci shi kama kawo mu shi na akai daga nan muna nan zamani amma daga ciki gida ma suna son ba su abinci ba mu samu mun ka ba su abinci kuma daga bada an ka buɗe mu mun ka ya ta mutane suna kyaman mu ba su yarda mu zo mu sayan kan farci in muka zo kusai kana da ma sanadina ka za su kawon ka sai ka ga ya gani kana da ita to kai sa a kai ma mutum biyu gyara ko uku nan ka komo gida babu wani abincin da kai sai kuma abincin da akwai wani malami nan ma kusa shi na kamun abinci ne ko da wani lokaci wani dogo hori ne namun ta sunan shi shi na kawo mana abinci muna cinin yanga nan duka mutane jama'a da suna nan wurin eh daga ciki kuma ka ji kalubalen da muka samu kenan wallahi ma'amalar mu da aiki da jama'a alhamdulillah eh alhamdulillah ka gani yanzu ni da ina da in kaga yanzu ban ban buga ma kashi amma wani bi har a biyo ne gida na a zaka a kira ni yanzu in yi aiki yanzu nan ma muna wannan aiki muna wannan abun akwai yana an zaka an kira ni ina nan na kyale na ban yi magana ba an kira ni in zo in yi gyara alhamdulillah Allah ya ma jama'a gana albarka magana zango ne san zango ku yi rawa zane babana sister ajiza ne please marry me yo marry me yo marry me yo pile madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.